yauwa kamar yadda kuka ga wato ainihin mun rubuta muku batun cewa um, maganin ciwon haƙori insha Allah wanda yake fama da ciwon haƙori babba ko yaro ko ma wane ne insha Allah in dai ciwon haƙori ake fama da shi duk mun raɗaɗin da yake maka duk mun ciwon da yake maka insha Allah a ɗauki wannan um, wannan itaciya a yi amfani da wannan ganye insha Allah za a samu waraka izinin Allah eh insha Allah idan kuma ya kasance zuwan ka ne wani gida na farko na Asrar TV NG to muna maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mun dora sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri wanda kuma kasance tsoho na gidan to muna mishi barka da wannan rana yanda za ka yi wannan sirri shine kamar haka wato ainihin cediya darbejiya ana kiranta da wannan suna cediya ko kuma darbejiya to idan ka je wajen ganyenta ga ganyen da muka rike nan gashi nan jan jam shi muke magana ba ɗayan ba jannan wanda muka rike da hannu shi muke magana shi mutum zai ɗauko zai cicciro idan ka ciro shi to sai ka ka zo ana so ka samu ruwanka da tukunya ka saka sha wato ainihin ka tafasa shi za ka tafasa shi ne za ka sa jar kanwa ka zuba ruwa sai ka saka shi sai ka sa jar kanwa yauwa sai kowa da ya san jirkanwa to sai a saka shi da ganyen da ruwa sai a tafasa shi da aka tafasa shi to sai a sauke shi idan aka sauke shi sai a burge dan huce idan ya huce to dan uwa sai a ɗauki wannan ruwan a kuskura baki da shi inda haƙorin yake ciwo inda gurin yake ciwo to sai a saka sai a kuskura insha Allahu a take bi iznillahi sai ka ji gurin nan yayi yi maka sauki in ma zafi yake ka kuskura kana kuskura bi iznillahi gurin nan zai warke insha Allahu in zafi yake maka ko radadi insha Allahu zai daina maka insha Allah ta yi zaka ga mutum cikin dare abin yana damun shi ko kuma wani duk dai gashi nan dai sa'i sa'i yake zuwa shi ciwon haƙori kenan to insha Allah in ta kuna maka kai wannan abu a angonku dole za a samu irin wannan bishiya in kuma babu to sai kasa an samu maka darbejiya ko kuma cediya duk ana kiranta da wannan suna insha Allah in ka same ta kai wannan haɗin sai ka kuskura a inda hakorin yake ciwo bi iznillahi a take za a samu waraka bi iznillahi to anan zamu tsaya da wannan sirri ta kuma ko jira kuma wani sirrin da zamu kawo muku nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode sosai sai anjima